Akwai magana sallar Juma'a da yi. Bari in yi shi a gurguje to sarki zaki. To, to, masha <laughs> Sallar Juma'a ya ce ‘yan shi'a ba sa sallar Juma'a. Har ya kafa misali, har ya kafa misali da Samati Sheikh Zagzaki ya ce ai ba a taɓa bai taɓa sallar Juma'a ba. Eh wai Zagzaki bai sallar Juma'a. Na'am. To to mutanen da suka san waye malam Zagzaki daga farkon mm. tarihinsa. Mm. Kafin a zo a yi wannan waƙiya ta Zare 2015. sarki zaki tun yana jami'a sallar juma'a ba ta duk sati shi ke yin firi hudu ba a masallacin abu na samaru mutanen zariya su ba da shaida to na shi eh, alkasim eh, asirin islam ya samu labarin cewa zazzagi ba sallar juma'a yanzu wannan shi muke so da Allah ya zo ya gaya mana malam zazzaki ne ce mishi ni ba na sallar juma'a wani daga cikin almajiransa wanda yake sika ne a karɓi magana daga wurin shi ya ce malam zazzaki baya sallar juma'a ba ma wannan baɗin gurgun a wani littafi ne na shi'a suka ce sallar juma'a ba wajibi ba ce ba hmm. zo ya faɗa mana sannan shi ta ce akwai masallacin da shi a shan zazzagi yake preju yake ba da wannan abin da nake faɗa ba wani abu bane ya koye sarki zaki duk wanda hmm. ya san malam zaki tun yana a jami'ar ABU yi karatu na'am duk sati yake zuwa yayi free huduba a nan kafin ai sallar juma'a shi ke yin free ba. har aka zo a ci kokarin ana su wai wallahi wasu suna sallah da yan shiya a garin su sallar juma'a da su da su to ka je Kano ka ga yan shiya duk sati ana sallar juma'a a masallacin fage ka ga wurare daban-daban amma ka fito ka gaya wa duniya a wannan zamani na ci gaba na social media ka ce wai yan shiya ba sa sallar juma'a bayan ga waƙi mutane za su karya taka. duk masallacin sarki zaki ba ma masallacin ahalin suna ma mu mun yadda ka je kai sallah a wajen kuma a da mu idan kai sallah sallah ka ta mu. Hmm. wai ai ba mu da masallaci wannan zunzurucin ƙarya ne idan baka sani baka tambayi wanda suka sani hmm. ba mu da masallaci wai sai Husainiya wa ya faɗa maka ko a Kano ka je a nuna maka masallaci ƴan Shi'a idan baka sani ba kuma akwai su a wasu wuraren daban-daban hmm. amma ka zo ka zauna ka ce wai ba su amma a wannan matsalar ina so ya tabbatar ya ita a ilmance mu mun faɗa ijma'in malamanmu ne sallar juma'a wajibi ce to sallar juma'a wajibi ce gurin malamai sai suka rabu gida biyu a fiqhum hmm. wasu suke ganin wajibi ne takyiri wasu ba suka ce wajibi ne aini me wajibi ta kai ne. idan har ba sallah sallar zahar ba to sallar juma'a ta zama wajibi a kanka wato a ranar juma'a kana da zaɓi biyu ne ko kai sallar zahar ko kai sallar juma'a wasu haka suka fahimta daga cikin malamin mu eh za ka kamar juma'a kai sallar azhar kawai ka eh kana da dama a kana da dama kai kana da zaɓi kenan kai kana da zaɓi wajabcinta na kiyar ne Wannan ra'ayin wasu malaman ke ne fa. Wasu malamai. Wasu daga cikin malaman ra'ayin ra'ayinsu shi su shine sallar juma'a a ranar juma'a kana da zaɓi wujubin takiri ne ko kai azhar in kai azhar ba sai kai juma'a ba in ko baka azhar to juma'a ta zama wajibi a kanka cikin bi dole kai ɗaya shi yake ce wajib wujubin takiri wato cin abu bi dole ka zaɓi ɗaya wasu malaman shi wasu malaman shi kuma suka ce a'a babu zancen azahar. juma'an nan ake bukata wajibi ne kana so ko baka so juma'a za ka yi very good very good sanda ba za ka yi juma'a ba shine sai in ko ta kubce maka to sai ka zo kai kara'in ta azhar na'am na'am wannan shine ra'ayin malaman mu guda biyu na'am to amma me ya kunya ka wannan a dungale kaga shine adalci a cikin malaman shi'a ko wanda suke ganin cewa kana iya barin juma'a kai azhar amma ba dan ba wajibi ba bace ba dan sun a wurin su wajibi ne nan. na zaɓi. Ok. Sannan akwai masu ganin cewa ba ma wujubu takiri ba ne ba. Amma shayi ku akidan ku imamiya, Ku ta ɓangaren ku wani wanne ne zaɓin ku? Shin wancan ne wanda wasu suka yarda kana yi ka zaɓi ko ko dai a'a wannan? Sarki zaki, a ima, a shi'a, imamiya isna a shari'a. Wannan shi'ar masu bin imamai goma sha biyu wanda muna karɓan hukunce-hukuncen fikihu ne daga mutanen da ake ci wasu maraji. Kowa yana da marji'in da yake wa takalidi. Wasu na takalidi sai da Alil Kamna'i, wasu na takalidi sai da Sistani, wasu na takalidi da Sadar, wasu na takalidi da Bakir Sadar Muhammad Bakir Sadar, wasu na takalidi da Imam Kumaini, wasu na takalidi sai da gasu maraji'ai maraji ai suka mutu da wa'inda suke raye. Hmm. Kowa da wanda yake takalidi shi. to wayannan malaman sarki saki suna sabawa a fatawa kamar yadda maliku da shafi'i da hambali da hannabi suke sabawa maliku zai ce shi kaza yake gani hambali ya ce a'a shi kaza za a yi amma ga duka duk wanda kai ta gani da shi daidai kai a sunna mm-hmm. cikin mazahibu arba din nan duk wanda ka dauka fahimtar sa ko da ya saba da maliku baka da iskal a shari'a to haka a cikin maraji din nan duk wanda ka dauka shine marja'inka a wurin shi zaka karban fatoyi to ko da ya saba da wani marja'in baka da matsala domin shi yana dalilan da ya dogara shi fitar da wannan fatawa din. To masha Allah. To a cikin wayannan maraji'u din sarki eh. zaki a cikin eh. wayannan maraji'u su ne suka saba wasu suka ce wajibi ce sawa'un lokacin gaiba ne ko ba lokacin gaiba ba ba ka da zaɓi sallar juma'a wajibi ce sai ka yi ta. Very good. Wasu daga cikin su suka ce a wajibi ce amma wajibi na zaɓi. in har ba kai azahar ba to wajibi ne sai ka yi ta wannan shine adalci alal akalla wanda ya kamata ya fara amma yanzu ya faɗa magana gefe ɗaya wani sai ɗauka duka malaman ne suka faɗa kan sallar juma'a ba wajibi ne ba kaga wannan ba adalci bane ba ya kamata ya bambance mm. kamar irin magana muke ta yi ne zagin sahabbai ka zo ka ce kuma yan shi'a sun yi da suna zagin sahabbai ka yi shiru wannan rashin adalci ne ka ce a akwai waɗanda suke akwai waɗanda ba su yadda ba wannan shine adalci ko ba mu inkari akan wannan haka a fikin shi'a akwai waɗanda malaman da suke ganin sallar juma'a wajibi ce baka da zaɓi wasu kuma suna ganin cewa wajibi ce amma kana da kana da zabi amma babu wanda suka ce ba wajibi ce ba sai dai bambancin wujubul taqyiri da wujubul aini wani inda ya samu wannan magana ba mu sani ba magana ta ƙarshe yace muna da Qur'anin mu da bamu samu Fatima idan ya iya kawo littafi ɗaya sarki zaki mm. littafi ɗaya na Shi'a eh. wanda wani malamin Shi'a mu'tabari mu'tamadi ya rubuta akan cewa mushafu Fatima shine Qur'ani a wurin mu ba wannan Qur'ani da ke hannun musulmi ba daga hmm. ranar na bashi an ci a tura masa sabo da Allah ya zo ya cece mu dama yana kallon makafurai to ga dama ta samu to hmm. ya faɗa ya ce musawu Fatima shi ne ƙura'ani a wurin mu mu mai wannan ƙura'anin ba idan ya tabbatar da wannan maganan a littafin mu hmm. to mu kuma daga ranar mun yi sallama za mu koma wani asalin Islam mu koyi sunna babu eh. musawu Fatima littafi ne mai zaman kanshi bai da alaka da Alkur'ani ka je karanta ruwayan suke magana a kan shi littafi ne maganganu ne sai da Fatima da ce da malaika Jibrilu har a cikin ruwa Imam Jabir yake cewa babu aya ɗaya ta Alkur'ani da ke ciki na'am babu lokaci ne sa ban karanta ba babu aya ɗaya ta Alkur'ani da ke cikin musawu Fatima iya dan da an ce musawu Fatima sai dauka ana nufin Alkur'ani dan an ce musawu ya manta ko a ruwayansa akwai mushafu Aisha amma bai ci Aisha ummul mu'minin tana da alqur'ani ba to masha Allah shak saboda yanayin lokaci za mu roƙa alhamdulillah alhamdulillah jama'a mun tsaya a nan insha Allah za mu bude layi kai da kake da kira don Allah ka tsaya kan topic in ka sauka kan topic wallahi mu sauki ka gaskiya saboda yana bata mana lokaci kuma kira zamu dauki kadan saboda mun ja lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh malam buhari zaka ka rubuta number din mu mu pin malam assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh okay kola ya sauka ban doko tunda ma na ga in dai ka tsaya ka tsaya topic in zaka tsallake mana topic gaskiya mun tsallake ka ah, assalamu alaikum Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Wa alaikum salam sarki zaki. Na'am ko eh muna jin ka ya sunan ka daga nake kira? Sunana Kabiru daga Gombe. Ina ma Sheikh Bashir. Ah banbanta kace Kabiru Gombe ah <laughs> wani <laughs> wani kabiru gombe ke kabiru kabiru daga gombe kabiru daga gombe oh okay ba ba ba shak kabiru gombe ba kai kabiru gombe to muna jin ka ah, ah, kabiru daga gombe ne kabiru daga gombe to muna jin ka muna jin ka ina ma malami na shek ma bashir musa barka da zuwa mm. sannan kuma ina gaskiya muna farin ciki muna godiya da irin wannan karatu da yake yi muna jin daɗin gaskiya Allah saka da alheri amin amin amin amin sannan yana gaishe da kai sarki zaki kai ma kanka Allah ya saka Allah ya saka mun gode malam Kabir Gombe mun gode ni ba tambaya zan mu malam ba kawai ni gaisuwa ne da jira to mun gode malam Kabiru Gombe muna amsa malam Kabiru Gombe Kabiru Kabiru da Gombe eh ai mun ji mun ji Kabiru Gombe mun ji ba ba ba shi kabiru ba ba ba wancan babban ba ba wancan babban ba wannan kabiru gobe <laughs> assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola uh, uh, uh, kola gyara tokin ka bari mu ba wani dama gyara network ka dawo eh network na da matsala ta wurin ka baya dauka ina da shiwa ah, ba ta wurin mu bane Malam Buhari za ka rubuta nan ba ɗin mu.